Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masoya magoya bayan mu mu da haka sannan mu da arzikin kasancewa da ku a wannan channel mai albarka mai jama'a online tv a idan wannan shine shigon ka na farko muna roƙon ka tsaya ka danna mana subscribe sannan ka danna mana like a cikin wannan bidiyo namu mai albarka wanda muka saba kawo mu a kamar yadda muka muka alƙawari insha Allah cewa za mu kawo muku wannan shiri na mai albarka wanda muka samu suna taskar classic coin wanda a kwanaki mun kamo kashi na daya to cikin yadda ubangiji yau za mu kawo muku kashi na biyu amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan mu shakata da wannan yanzu ma aka fara shahara ok ok ok ya yi kyau to masha Allah barkamu da dawowa a kamar yadda kuka sani mai gabatarwa dai shine suleiman sani zaria malam suleiman sani bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwana masu ran albarka ina muku fata alkhairi a daidai wannan lokaci mai magana suleiman sani yau rana ta sha biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya Za mu ci gaba da kawo muku wannan ƙayataccen shiri namu da muke gabatar muku wanda muka samu shi suna Taskar Classic. Yau muna cikin shiri na biyu wanda a shirin mu na farko mun tattauna akan taƙaitaccen tarihin wannan mai wannan kamfani wato Malam Buhari Aliyu Kubanni sannan da menene ma ya ja shi dalilin da ya sa ya ƙirƙiro wannan coin da ake kira suna Classic coin. Sa'annan wani irin nasarori aka fara samu tun a farkon tafiyan. A yau in Allah ya so ya yarda za mu ci gaba muku daga inda muka tsaya wanda za mu yi bayani ne akan shi classic coin ɗin gaba ɗayansa guda nawa ne sannan akan wani blockchain aka ɗora shi sannan menene case use ɗinsa waɗannan abubuwa guda uku cikin amincewan ubangiji su za mu tattauna a kai abu na farko classic coin yawansa gaba ɗayansa guda biliyan ɗaya ne guda biliyan ɗaya ma'ana guda mu ce miliyan dubu amma a halin da ake ciki an ƙona kashi hamsin na wannan yawan coin da ake da su ya koma guda miliyan ɗari biyar. Kuma da ya koma guda miliyan ɗari biyar akwai wanda kamfani ya ɗauka ya riƙe a hannunsa wanda yake kaso mafi yawa yana hannun kamfani. Wannan kenan. A wani kan blockchain ne aka ɗora wannan coin wanda ake kira suna classic coin? Classic coin an ɗora shi akan blockchain ne guda biyu wanda ake kira da ERC20 ma'ana Ethereum blockchain. Sa'annan kuma an ɗora shi akan Binance Smart um, blockchain wanda ake kira da BEF20. So cikin hukuncin Ubangiji waɗannan su ne blockchain guda biyu da aka ɗora Classic Coin. Sannan maganan mu ta uku ita ce menene ma'ana menene case use ɗin wannan coin wanda ake kira suna Classic Coin. Classic Coin yana da case use aƙalla guda biyar a farkon tafiya ya zuwa yanzu ya samu ƙari sun koma guda shida. Kuma cikin amincewan Ubangiji za mu yi su ko da a taƙaice da farko za mu kawo sunayen sannan mu bayanin su a takaice insha Allah case use na farko na classic coin akwai classify tv akwai coin tube akwai coin ad akwai classic pay akwai classic cinema akwai classic wallet za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mu yi bayani cikin yardan ubangiji classify tv ɗaya ne daga cikin use na wannan kamfani na wannan coin wanda ake kira da suna classic coin kuma shi wannan classified TV wata manhaja ce ma'ana wani sashi ne da za a riƙa ɗora fina-finai masu dogon zango tun daga fina-finan da suka jiɓanci yara suka jiɓanci dabbobi namomin daji suka jiɓanci comedy suka jiɓanci harkokin soyayya da sauransu wannan shiri ko wannan tsari tsari ne wanda zai riƙa ɗora wa'innan fina-finai masu dogon zango wanda in ban manta ba fina-finai masu dogon zango har ya zuwa yanzu a duniya babu wata kafa wacce aka ware musamman don a ɗora wani fim fina-finai masu dogon zango kaɗai. So wannan Classify TV shine tsari na farko a duniya wanda ya ware wannan sashin domin ya riƙa ɗora fina-finai masu dogon zango. Wanda yake shi wannan tsari kamar yadda yan uwa da dama suka sani yana nan ya fara aiki kuma an fara amfani da fina-finanmu da muke da su a nan cikin gida Najeriya. wanda cikin hukuncin Ubangiji ba da daɗewa ba muna sa rai za mu ƙara miƙawa zuwa ga nasara ta gaba shi ne ya na fina-finan da ke zuwa daga ƙasashen waje su ma an ci gaba da ɗora su a wannan tsari. Wannan tsari na classified TV tsari ne wanda za ka iya zuwa ka ga fim ɗaya wanda aka kasa shi ko kuma ya ɗauki awowi guda dubu ko awowi guda dubu biyu ko dubu biyar. Wannan kenan. Kuma a halin da ake ciki yanzu dukkan wanda bai kalla wannan classified TV ba idan yana son ya kalla abin da zai yi kawai shine zai danna www.classifytv.net da ka yi haka zai buɗe maka zai baka tsari wurin da shafin da zaka sa sunanka ka cike komai da komai da email ɗinka da username idan ka je kana son zaka biya domin ƙa'idansa shine ba za ka yi kallo ba sai ka biya kuma yanda aka gina wannan tsari na classified TV a farkon tun daga farkon shi shine biyan ma in za a yi za a biya shi ne da classic coin amma duba da yanayin matsalolin da muke fuskanta a yanzu tsakanin harkan crypto da gwamnati da dakatar da wani hada-hadan kuɗaɗe daga bankunanta zuwa wani platform wanda ya jiɓanci harkan crypto sai aka yi amfani da kuɗi wanda muna sa ran cikin hukuncin ubangiji ba da daɗewa ba za wannan doka za a cire mana ita mu cigaba da sarrafa classic coin ta wannan tsari wannan tsari na classify tv duk wanda yake son zai yi kamar yadda na bada address na net Idan ka buɗe ya baka shafi ka cika komai zaka ji akwai wurin da zai nuna maka subscribe domin ƙa'ida shi ne sai ka biya zaka fara kallo. Kuma shi wannan tsari idan ka je wajen biya zaka duba akwai wurare guda uku da aka samar wanda aka danna akwai transfer, akwai flutterwave, akwai guda uku ne sai ka danna flutterwave zai buɗe maka. Idan ya buɗe maka zai ce to ka sa coupon code. Wannan coupon code ɗin da zaka sa kana iya ka rubuta Suleiman Sani 6077 da ka sa insha Allahu ka je ka biya kai kanka za ka samu sauki akwai wani kaso da za a rage maka a cikin kuɗin da ya kamata a caje ka domin akwai tsari na naira ɗari takwas wanda shi ne za ka biya a matsayin wata ɗaya akwai tsari na dubu biyu shi ne wanda za ka biya a matsayin wata uku akwai kuma tsari na dubu shida shi ne wanda za ka biya na dukkan shekara so wannan tsari dukkan wanda yake son ya zama cikin wanda za su fara samun benefit ko cikin alfanu da za a fara samu a wannan platform dole sai mutum ya zama ya hau classified TV aƙalla wata uku domin shi wannan classified TV tsari ne wanda idan aka zo ana kallo duk tallukan da za a kawo a ciki to kamfanin da zai kawo tallan ba kuɗin kamfanin classic ba shi zai amshi kuɗin ba a'a kuɗin da ya aka caje shi na kawowan misali a ce mutum ya kawo a mai talla sai a ce to an caje ka naira miliyan goma to wannan miliyan goma za a siyo classic coin ne sai a sa shi a cikin wani wallet dukkan wanda ya subscribing na wannan channel ɗin wanda ake kira suna classified tv ka je kana kallo tallan tana diro maka kana wucewa to wannan shine ka, ma'ana kana kallo kuma tallulluka suna shigo maka wancan kuɗin da aka ansa hannun kamfanin da aka sa masa talla ba kamfanin classic zai rike ne, a'a ko da ko ka kallan ko kuma za a bi a dinga raba maka wannan classic coin ɗin so amma ƙa'ida shine sai mutum ya hau website ɗin ma'ana sai mutum ya yi sub aƙalla ya yi na wata uku wata uku shine tsari da mutum zai tsinci kanshi a matsayin wanda da an fara sa talluka zai fara samun alfanu za a fara biyan shi amma dukkan wanda bai hau classified tv ba bai fara kallo ba kuma ya ce yana so a biya shi to babu wannan tsarin magana ta Allah sai mutum ya yi wata uku <clears throat> yana kallo sannan duk tallukan da aka zo ya faɗo cikin fina-finan da yake kallo za a riƙa biyan shi so ina ga kar mu cika ya kamata mu tsaya akan shi wannan classified tv domin shi ne tsari na farko da ya fara aiki a wannan kamfani na classic coin kuma wannan classified tv kadai idan muka duba a matsayinsa na shi ne tsari na farko a duniya kuma shi ne tsarin da zaka kalla a biya ka ko a nan muka tsaya muka ce shi ne kadai case na classic coin 'yan uwa in Allah ya sa yarda za mu kai tudun mun tsira domin da zarar gwamnati ta cire mana wannan dokan na harkar crypto da ta sa ma shi shikenan kai ma da zaka je ka biya kuɗin da kake so kai kallo so ba kuɗi zaka biya ba kawai zaka tura classic coin ne ko kuma a baka zaɓi ko ka tura classic coin ko ka tura kuɗi to wannan tura classic coin ɗin da ake yi shi ne zai ƙara ma wannan coin ɗin value sa'annan masu kawo talluka da sauransu ko a nan aka tsaya kamfanin classiphone ya taka babbar rawa wanda shi ne mu dai a sanin farko-farkon harkar crypto wanda cases ɗinsa suka fara aiki ba tare da ma an yi listing ɗin shi a kasuwa ba idan za mu gaya ma kanmu gaskiya akwai kamfanuka daban-daban wanda yake an faɗi cewa za a yi ya zuwa yanzu an kai coin ɗin ya kai shekara uku shekara huɗu kasuwa amma cases ɗinsu har yanzu bai fara aiki ba shi kuma wannan kamfani ya yi wa al'umma alkawari cewa casus ɗinsa zai fara aiki tun kafin a kai shi kasuwa wanda ke cikin hukuncin ubangiji a yanzu ko a nan aka tsaya kan classify tv mun tabbatar da an cika mana alkawarukan da aka ɗaukan mana kuma insha Allahu sauran dukkan wa'incan su ma za mu bayanin su domin su ma gaba ɗayansu an riga an gama su suna nan a ƙasa kawai lokaci ne aka tsara ake jira ya zo su ma a sake su kamar yadda aka saki sauran ba za mu tsaya wuta muku da zance ba a daidai wannan gaba muke so mu ja birki a wannan shiri namu mai suna taskar classic kashi na biyu kuma muna ƙara roƙon Allah Allah ka ƙara sa mana hannu a cikin al'amuran mu ka kuma gafarta ma mu ka shirya mana mu ka yaye mana wannan hali na ƙuncin rayuwa da muke ciki ka zaunar da mu lafiya ya Allah ka sada mu da abin da kake so ka yarda da shi ni ne naku Suleiman Sani Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa Yanzu ma aka fara.